وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na juma'a 21 ga watan ramadan shekara na 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shida yammaci na 16 ga watan shida shekara na 2017 miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran dan masu sauraro suna biye da mu yau mun tsaya ne karshen aya na shida wadda muka ce za mu sake maimaita aya domin daura wato karin bayani a wannan masallaci namu na masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar GRA Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ainihin agaza mana ya tallafa mana wajen isar da abinda ainihin wato Allah yake so kuma ya yarda da shi Allah rahma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah maɗaukakin sarki ya ce huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha wato Allah shine yake suranta ku a cikin mahaifa ta yadda ya ga dama la ilaha illa ku babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah al-azizu shine mabuwayi al-hakimu kuma gwani wato yadda Allah madaukakin sarki wato ya ambaci suranta ɗan adam a cikin mahaifa a nan ya yi dunkula zancen amma ya yi amfani da waɗansu kalmomi waɗanda suke ishara da cewa babu wanda zai iya yin wannan aiki sai wanda ya cancanta a kira shi da suna ubangiji domin da yake kuwan ladhi yusawwiru Allah ne ke suranta halittan ku fil arhami a cikin mahaifa sai ce kaifa ya sha wato yadda ya ga dama abun nufi mataki bayan mataki daga wani yanayi zuwa wani yanayi sai ce la ilaha illallah saboda ta hanyar halitta yana daga cikin abin da ake gane girman Allah saboda halitta tana cikin abin da Allah ya kalubalanci ɗan adam da ba za su iya yi ba duk yadda suka yi suka kai da ilimi da tatawur da ci gaba da fahimta da technology ba za su iya halittan mai rai ba to saboda haka halittar mai rai yana ishara zuwa ga girman Allah daukakuwan Allah ikonsa akan komai wanda kuma yake gwada cewa in har Allah ya zamshi da mai iko akan komai da ya halitta ɗan adam da yake da tinkaho da ilimi alkhairi a yau to wannan ya gwada shi Allah ya fi cancanta abota mishi ba tare da an hada shi da kowa sai Allah ya ce kuwal aziz domin shi babu wayi wato babu abin da ya fi karfinsa kuma shi Allah hakimun ne gwani wato abin nufi wato izzatuhu maqrunatun bil hikma wa hikmatuhu maqrunun bil izza wato izzan Allah madaukakin sarki tana tare da hikima saboda haka dan Allah ya ce shi mai karfi ne ya fi karfin kowa to ba wai karfi ne na rashin hikima ba ya sanya karfin inda bata dace ba sannan hikiman Allah madaukakin sarki tana tare da karfi dan wani sai tsaban hikima da bayani amma ba da karfi ba zai iya komai ba in an ce gashi a zuwa yi bayani a dabara kan shi gwani ne amma an ce a yi a aikace kuma bayi da wannan karfin to shi Allah ya hada ya gwama waɗannan abubuwa guda biyu ga karfin yi ga kuma hikiman aiwatarwa to saboda haka wannan yake ishara da cewa lallai da dan adam zai zauna yayi nazari yayi tunani zuwa ga yadda Allah madaukakin sarki ya halicce shi to ko shakka babu dan adam ba zai iya bauta ma wani ba idan ba Allah saboda Allah madaukakin sarki ya shirya halitta na dan adam yadda wato tunanin dan adam ba zai kai irin hakan kuma inda an bar dan adam ba a masa mulahaza ko a dan shiryar da shi ba yayi bincike akan yadda ake halittar mutum sai ya shekara ɗari ko hamsin ko sama da haka yana bincike kafin ya gano amma Allah maɗaukakin sarki da cikin alkur'ani a 'yan lokuta kaɗan kaɗan ya bayyana ma ɗan adam wato matakan da yake bi marahil wato kafin ya zamo yadda yake stages ɗin da yake yi na ciki da kuma wanda zai fito wato ainihin a bayan ƙasa irin waɗannan marahil ɗin da zai iya takawa har kuma ya sake komawa zuwa gare shi saboda Allah maɗaukakin sarki ya gwada wa ɗan adam wato cikan ikonsa cikin suratul hajji Allah ya ce ayyuhan nas أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة ثم ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الله كي سركيك يا أيها الناس يا قومتان إن كنتم في ريب من البعث إذا كنا شكا كنا كنا kokonto game da tashin alkiyama fa inna khalaqnakum lalle mu mun halicce ku min turabin daga turbaya wannan yana yin nuni zuwa ga asalin dan adam ke wato mahaifinmu annabi adam alaihi salam daga turbaya aka halicce shi sai ke summa min nutfatin sa'annan kuma daga ainihin wato mali wannan ya gwada mu kuma da muka biyo bayan sa a matsayin zuriyarsa wato an samar da mu ne daga gudan mali wato mali wanda yake mai aure kamar yadda jiya muka faɗa amshajin da Allah ya kira wato maniyyi din ya zama amsha wato maniyyi mai aure wanda sai an samu haduwa tsakanin maniyyin namiji da maniyyin mace kafin idan suka kulla auratayya a cikin mahaifa kafin su haifu wato su zamo da summa min alaqati to wannan irin auratayya da wato waɗannan magudan maniyyi za su yi a cikin mahaifa yana da irin nasa wato tasiri da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara domin cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da mafarkin mace shin mace tana iya yin mafarki sai ya ce min aina yakunu shaba daga ina ake samun kamanceceniya wannan yayi nuni da cewa lallai ba yiwuwa wato mani guda daya ya haifar da mutum dole mani din nan sai sun zama guda biyu sai an samu namiji sai an samu mace idan har haka ne kuma to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin da aka tambaye shi to ta yaya ɗaya ake yi wato a haifi ɗa namiji ko kuma a haifi ɗa mace wanda wannan a likitanci ba za a iya gano shi ba da za a ce ga yadda ta yaya aka yi yasa za a haifi ɗa namiji ko kuma ta yaya za a yi wato a haifi ɗa namiji sai annabi sallama ya ce duk wanda maniyinsa ya riga shiga cikin mahaifa to lallai shi ne za a fara wato za a haifi jinsinsa to za a haifi jinsinsa abin nufi tun da kamar yadda jiya muka faɗa wato maliyin mace yana nan da cikin koko a hannun wato ainihin mahaifanta mahaifan za a gan shi kamar kan saniya ne yadda ka san kan saniya da kaho to haka ne wannan hannun mahaifan za ka ga kamar kahon saniya ne ga ɗaya nan ga ɗaya nan shi kuma wannan ɗin mahaifan kuma yadda ka ga suran kan saniyan haka yake kuma gashi da nauyi yana da nauyin gram 60 wato na zaune ne a cikin mace suna ka duk ƙarshen wata za su rika rika gangarowa daga cikin wannan kokon ita duk ƴaƴan halittanta suna cikin wannan kokon ƴaƴan halittanta ba su da yawa wasu sun ce 400 ne wasu sun ce dubu hudu ne amma namiji nasa a firzarwa guda ɗaya yana iya fidda miliyan biyu ko miliyan uku to saboda haka wato ainihin idan ya gangaro sai ya biyo cikin mahaifa idan ba wani na namiji da ya shigo wanda za su haɗu su yi aure sai ya fita ya zama jinin al'ada sai ya fita wato yana gangarowa yana fita yana gangarowa yana fita lokacin da ya riga ya ƙare shikenan za ka ga wato tabar jinin al'ada ta riga ta girma ko an kusance ta ma ba za ta aiku ba saboda babu waɗannan 'ya'yan sun riga sun ƙare amma namiji nasa yana da tarin yawa a kowane fita ɗaya na iya fitar da miliyan biyu ko ya fitar da miliyan uku wanda duka da da za sa maka microscope ka auna ka gani za ka gan su duka ga kwayoyin halittar yadda ka san dandala kwaɗe sun kai miliyan biyu a cikin wurin a ɗan wannan wanda bai wuce cikin cokali ɗaya ba za ka gan su da tarin yawa wanda kuma kowanne su zai iya zama wa halittar mutum amma a cikin su ne Allah zai zaɓi ɗaya kamar yadda ya zaɓo ka a cikin wannan taron kai ne ka fito kawai kaga wannan kawai abun godiya ne ya zama duk cikin miliyan biyun nan kai ne aka fito da kai kawai a gidan ku aka ce to a wannan ka fito kai ka zo kaga baka ba mu Allah ko shi ba ba kai wani cin hanci ba haka kawai dai aka dubo aka ga kai ya kamata wato a fito da kai wato ainihin ka zama a cikin gidanku saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala wato yake irin wannan iko nasa da kaddarawa nasa to wanda nasa ya riga shiga cikin mahaifa idan na namiji ne ya shiga da wuri to za a haifi ɗa namiji idan na mace ne ya rigo shigowa daga ta sama ya fado cikin mahaifa to yan nan za ta zama mace ne to sai malamai suka ce kuma kamar da ibn qayyim ya ambata yace sai a wurin zama domin a wurin zama idan suka yi auren suka nemi wani wuri da su su ta'allaka a cikin wato mahaifar kamar yadda ayan za ta zo ta yi magana kamar yadda Allah yake summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa to wato idan suka yi wannan auren to in suka samu wuri suka makale to za ka samu ɗaya na sama ne ɗaya na ƙasa wannan shine abin da ibn qayyim ya ce to sai kuma a nan ne ake samun kamanceceniya wato kamanceceniya shine idan aka aiku yaron sai ya yi kama da mamansa a lokacin zaman maniyin a cikin mahaifa to ita na mahaifiyar yana sama ne na mahaifin yana ƙasa to saboda haka idan na mahaifi ya fara shiga kuma na mahaifiya ne a sama a cikin mahaifa sai a haifi namiji amma kuma sai ya yi kama da mamarsa wato ga shi dai namiji ne amma kuma da mamarsa yake kama saboda natal ne ya zauna a sama idan kuma natal ne ya rigo shigowa sai a haifi mace sannan kuma in na mahaifin ne a sama sai kuma a haifi mai kama da ba tana kama da babarta ita kuma wato daga yanayin wanda ya fara shigowa za a haifi irinsa wanda ya zauna a sama shi kuma za a haifi mai mai kama da shi wanda haka annabi sallallahu ya ambata a cikin hadisi summa min sa'an nan idan ya kai kwana arba'in yana wannan mani mai auren sai ya juya wato sai ya zama gudan jini to sai Allah ya mai da shi ainihin wato jini wanda yake dunkulalle summa min mudghatin sai kuma ya juya ya zama tsoka wato mudga wato an kira shi da mudga ne saboda addam wato tauna ne saboda haka yana nufin bai wuce tsokan naman da za a tauna ba wato yadda zai juya kenan sai ya rikide ya zama kamar daidai tsokan naman da za a tauna mukallaqatin wa ghairu mukallaqa akwai wanda Allah ya kaddara za a halicce ta akwai wanda kuma za a yi barinta haka yi barin za ga tsokan alama ne kawai zai fito wanda wani da halitta wani kuma babu tsarin halitta a jikinsa saboda haka Allah ya ce akwai wanda mun kaddara za mu halicce ta daga wannan tsokar nama wato sai mu haɓaka ta mu haɓaka ta har mu mata rai har kuma a fitar da komai a jikin wannan tsokar nama kamar yadda jiya muka faɗa kowanne abu daga jikin dan adam akwai kwanaki da ake fidda shi kai a cikin kwana biyar hannu a kwana biyu kafa a kwana haka dai a kowane kwanaki wato a jikin wannan tsokar sai a kuf sai a cire kai an cire kai kai sai a masa design a masa ido a masa hanci a yi masa kaza kaza sai ya fito wato ainihin kayi sai kuma a fidda hannu haka shi ma sai ya fita a cikin kwana biyu wato sai su fita can sai kafa kuma ya zaki fitowa shi ma haka za a yi design din dan adam din nan shine yasa Allah ce yusawwirukum fil arhami kaifa yasha wato a ciki ne ake suranta ku yadda Allah ya ga dama haka zai ta fidda abubuwan da suke wannan wanda da za ka ga an haifi yaro sai sati baya baya bude idansa idanunsa suna kulle wato ainihin saboda yanayi to amma yanzu ga yaro ana haihuwansa idansa kyam yana kallon ka to kaga <laughs> saboda haka Allah subhanahu wata'ala wato yana ainihin yana yana halitta wanda ya ga dama wanda bai ga dama kuma zai halitta sai Allah ya ce li nubayyana lakum wato domin mu muku bayani cewa ba kowane ɗa ne ko ko ba kowane abin da ya kai tsoka bane yake zama wa halitta wa nuqirru fil arhami ma nasha mukan tabbatar a cikin mahaifa abin da muka ga dama saboda haka wanda muka kaddara za mu halicce shi to zai zauna na wani lokaci yayi wata takwas da sati biyu ko ya cika wata tara kafin nan ko kuma a haifo shi tun a wata bakwai wadda wato wata bakwai ana iya haihuwan yaro a cikin wannan wata bakwai ɗin wato saboda waɗansu sabubba saboda waɗansu dalilai na ainihin wato rashin samun nutsuwa da bai yi ba a cikin wato mahaifiyarsa saboda ko a samu kwaranyewar ruwan da yake iyo a ciki wato wurin da yake zaune a ciki ko a samu wata matsala daga cikin matsaloli wadda kuma wani akan iya haihuwarsa a cikin wata takwas wadda ibnul qayyim al-jawzi a cikin tufatul mawlud da ahkamul mawlud yake cewa cewa wato yaron da aka haife shi wata takwas bai cika yin rai ba tun a wancan lokacin yake faɗa ce yaron wata takwas bai cika yin rai ba saboda shi yaro idan yana wato cikin mahaifa yana zaune ne haka a dunkule a zaune to lokacin da ya kai wata takwas din nan to lokacin ne zai juyi ya yi tambul kansa ya dawo ta ƙasa yadda zai ya fita to lokacin da zai juyin nan to shi ne za ta rinka jin wato wahala kamar yana lukkinta to zai yi kokari ya juya da karfi idan ya zama bayi da isasshen karfi saboda ruwan da yake ciki bayi da yalwa ko abin da yake samu bai da karfi sai ya zama ba zai iya juyawa ba da haka ya siye karo na daya ya zama bai yiwu ba sai ya sake komawa in ya gama duk kokarin sa sai ya koma rashin juyawan nan to sai ya haifar wato da ciwo da tashi hankali ta shiga damuwa saboda lokacin da ya kamata ya juya dan ya fito ya riga yayi idan ya zama ba haka ba to sai dai a zo a yi aiki a cire shi ko kuma a ciro shi ta kafa wanda wannan na daga cikin hatsari da kuma wato damuwa da za a samu to a wurin juyawansa ne yake barka rigar da yake ciki domin Allah madaukakin sarki ya ce mana shi yaro yana cikin fi zulumatin salas na cikin wasu dufanni ne guda uku wato akwai wannan riga akwai mahaifa akwai tumbin mahaifiyarsa suna waɗannan dufanni guda uku da yaro yake zaune a cikin su duk wannan an yi ne don a bashi kariya saboda haka zaka ga wato yana daga cikin wuri mafi kariya a jikin mace wato zaka samu shi ne wannan kunkuminta inda yaron nan wato inda mahaifan yake tattaruwa ya zauna za za ga akwai su kasusuwa na musamman da Allah ya sanya su suka yi buloki din waɗannan wuraren sai da duk inda aka zo kafin a isa kan yaron nan ba karamin aiki bane to saboda haka Allah madaukakin sarki wato sai ya kaddara mishi idan ya juyin nan yana juyawa to zai fasa wannan wannan riga din to inda iya juyawa ba zai ci gaba da zama a riga shi da zaga an haifi mai riga wato za a fito da yaron na cikin na cikin abin da ba a yi da sauri ba sai ya mutu in kuma an zo maza maza aka yaga shi to sai kaga an fitar da shi ba wuce rika ce masa mai riga saboda lokacin da aka <laughs> fito da shi rigarsa da riga ya samu ya barka da kansa ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wato wa nukirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamman muna tabbatarwa a cikin mahaifa abinda muka ga dama zuwa wani lokaci shine lokacin aikuwa dan ya kai wata takwas da sati biyu ko ya kai wata tara to yanzu ya kai a haife shi sai Allah ya ce summa nukhrijukum tiflan sai mu fito da ku ɗan yara saboda haka sai a zo a haife ka shikenan mahaifiyarka ta shiga nakuda ta zauna yanzu kana ta kokarin yadda za a yi ne ka fita waye ce ka fito Allah madaukakin sarki ya kai ka san ta ina za ka fita Allah kaɗai ya sani shi ya gwada maka ina za ka yi ka fito saboda haka haka za a zo a yi ta kokowa a yi ta a yi tana numfashi kana fitowa kanka na fitowa kanka na fitowa a zo a kama ka sai a zaro ka shikenan yanzu kai ma ka shigo cikin gwagwarmayar duniya saboda haka daga nan za ka fara ihu za ka fara kaza kamar yadda annan sallallahu alaihi ya faɗa yace babu wani yaron da aka haife shi face shi dan ya zo ya luke shi a gefen cikinsa sai yayi tsara ce sai dai annabi Isa da rana Maryam su ne kadai da shi dan ya zo sai ya samu an sa katanga bai iya lukansu a ciki ba sai ya sa annabi sallallahu ya ce yace idan aka zo haihuwan yaro to shedanu sukan taru a wannan wurin ana buƙatar ana haihuwan yaro to a yi masa addu'a ka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma saboda sukan taru ne wanda yana ce na kama wannan daga fitowar kafa wanda yana ce na kama wannan saboda haka a nan in ka fito sai wanda ne kama kai kama ya kama banka kenan kuma ka samu naka sai ku yi ta fama da shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce summa yukhrij summa nukhrijukum tifla sai mu fito da ku a 'yan yara haka zaka zo a yi ta kula da kai a yi fama da kai komai ba ka iya yi makanka ba kama san ina kake ba saboda ka fito daga wani duniya na cikin mahaifa ka shigo wani duniya wanda yake da kana cikin dimi ne a wani ruwa kawai kake zagawa abinci ba ta baki ake baka ba ta cibiyar ka kake cin abinci sai yanzu a zo a ce da a baka ruwa ta baki a zuba ma ruwan zafi daga zuwa ka tsoma ka cikin ruwa ka ci wani ruwa mai zafi ka kwala ihu a yi kaza a juya ka duk abin da ake maka baka san su ba kuma baka saba da su su ba a ce kuma ya ta baki yanzu za ka sha a zuba ma ruwa ta baki ka sha a baka nono ka sha haka za a yi ta yi Allah ce sun mali tablugu a shuddaku sai a waye gari ga shi kun kai ku. ka zama mutum cikakke kana iya tashi ka tafi da kafanka ka yi magana da bakinka ka gani da idanka ka ji da kunnanka damka da hannunka ka tafi da kafanka sai Allah ce wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda yana matasantakan nan zamu karɓi rayuwarsu ba zai gama cika ya zama cikakken mutum wa minkum man yuraddu ila ardhil umr akwai wanda sai ya tsufa fitik ko kutub ne wanne ne ɗaya ne <laughs> kutub ne ko kutub <laughs> to sai wani ya tsufa kudu Allah ya ce likai la ya alama min ba'adi ilmin shay'a dan ya zo ya manta abin da da ya sani lokacin da ka tashi kasikan nan ka san abubuwa iri iri iri kana fara tsufan nan sai ka dawo kana manta abin da ka sani in wane ya shigo ya zalla ka ce wane ne ce ai wane ne wane daga ina shi ba kullum kuna tare amma yanzu har shi ma ka manta da shi ba maganin a ɗauko ma wani littafi ka karanta ko ka tuna wani ilimi duk wannan kan likai la ya alama min ba'di ilmin shay'a shine Allah ce wa tara al hamida fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli wannan aya ta yi maka bayani akan stages inda dan adam yake samu wato kansa a ciki wato a ainihin cikin mahaifiyarsa wadda kuma ta ambaci irin rayuwar da kuma zai iya yiwuwa wato ya zo ya kasance a cikinsa wato bayan kuma ya girma to hakan nan wata aya sai ta dan ƙara wani bayani walaqad khalaqnal insana min sulalatin insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله مدوكاكين سركية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وانا أنا مغنى لك النبي آدم ثم جعلناه نطفة الله يقول sai muka sanya ku maniyyi fi qararin maki a cikin wani matabbata karare wanda mun riga mun yi bayanin yadda wato yaro yake samun kariya a wurin Allahu subhanahu wataala yadda yake zama a cikin mahaifa ake ba shi kariya ta ko ta ina domin samansa za ka samu akwai su hanta akwai su saifa su waye sun danne kan wannan ainihin wato ma'aikon ta ƙugunsa an ba shi kariya ta nan sannan ta gabansa an ba da kariya duk ta inda za ka je ka same shi in dai wai ka ce daga kai hannunka ne ka je inda yaron yake ba zai yi ba Allah ya fi kararin make mun sanya shi a wani matabbata wanda yake kiyayeye summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata izara to anan ne sai malamai suka ce to wannan ayan ta ƙara fito da wani fa'ida shine to yanzu Allah ya idan muka muka wato mayar da mutum tsoka sai kuma wato a fakalakna almudghata izam wannan tsokan kuma sai mu halitta mata ainihin wato kashi fakasaunal izama lahman wannan ƙashin kuma sai mu mayar da wato sai mu lullube ta ainihin wato da nama wannan yasa suka yi ta tattaunawa akan me ake fara halitta a jikin dan adam waɗansu suka ce zuciyarsa waɗansu suka ce wato kwakwalwansa waɗansu kuma wato suka ce ainihin wato hantarsa saboda duka waɗannan abubuwan da aka ambata suna da tasiri a jikin dan adam waɗanda suke ko kwakwalwa ko zuciya ko ainihin wato hanta to sai ibn qayyim yace idan an zo halittar dan adam din zaka ga wasu dunkule ne guda uku wato a cure a lokacin da za a halicce shi ya ce to dunkulen sama shine kwakwalwansa na tsakiyar zuciyarsa na ƙasa kuma hantansa saboda waɗannan ba zai yi rayu babu su ba in har babu su a jikinsa to babu shi shi kansa saboda wannan kwakwalwan an yi wayarin ɗin duka jijiyoyin jikinsa da hanyoyin jininsa ne ta hanyar wannan kwakwalwa saboda haka duk abin da wato ya taɓa ya taba a jikinsa na filin yanzu wa'annan in ya tsanka aka taba yanzu zai kai labari kwakwalwa saboda ka a sakan ne ake so ya kai kwakwalwa labari don ta ɗauki mataki yaya za a yi ina za a yi kaza da sauransu sannan zuciya ita take raba jini wato ita kuma hanta ita take tace duk abin da ka ci ta yi digestion ta fitar da na jini sai ta kai ma zuciya saboda in ta fitar ta tace ta komai sai ta tura ma zuciya shi kuma zuciya shi ne mai ɗaukar aikin nekawa a kowane sakan zai kai wato jini zuwa tafin kafa wato ainihin su kaza a kowane sakan zai kai ma kwakwalwa jini kaza a kowane kaza kowanne an raba masa yadda za yi aiki yadda ya kamata ta yadda mutum ba a so ya tsaya ko mutum ya zama ba zai iya tashi ba ko ba zai iya kaza ba rashin waɗannan ayyukan ne za ga mutum ya faɗi ko ya kwanta ko ya samu matsala ko ya kasa motsi ko nuninsa ya ƙage saboda saboda an samu daga cikin ko matata ta samu matsala ba ta aiki ko wurin da yake isar da sakon jini baya kaiwa ko wanda yake sarrafa wato ainihin tunani da nazari wato ainihin ya tsaya to sai kaga ɗan adam ya zama wani damuwa a cikin lokaci guda sai kaga ya burkice sai kaga ya zama kaman ba mai amfani ba kaman ba shi da jiya ake magana da shi ba ba shi yau ba iya yin magana kaman ba jiya shi yake tafiya ba ba shi yau ba iya yin tafiya a cikin saka sai Allah ya hana shi komai gashi nan nan yana ganin shi mutum ne amma ba zai iya komai ba ka tambaye shi ba zai amsa ba ka ce masa ya tashi ba zai iya tashi ba saboda Allah madaukakin sarki ya makale wani abu kawai ya ce wato zuciyan ka ta yi aikin da take yi ko kwakwalwan kar yi aikin da yake ko hantar ka ta yi aikin da take yi yanzu sai ka ga dan adam ya shiga dan amma sai ka ga dan adam duk wannan wato dama da Allah madaukakin sarki ya bashi duk wannan wato ainihin abin da Allah ya yi masa masa na ainihin wato ainihin abin da ya yi masa na ni'ima sai ga dan adam ba zai gode wa Allah ba sai kaga ɗan adam yana saba wa Allah wanda shi fada zai zauna ya tunani wato wani abu ɗaya za a taba a jikinsa ya zama ya bar aiki kamar mutum ne mai mota ko mai mashin akwai abin da in ka je ka tsokale a jiki sai ya zo ya buga wani duniyar nan ba za ta tashi ba wani abu guda ɗaya kawai to haka kace a wurin Allah akwai abu ɗaya in ya taba a jikin ka shikenan kana ji kana gani sai ka ga ka zama ga kanan ga mutum amma baka da amfani Allah ke fa al-izama lahma sai ce summa wa khalqan akhar sa'annan mahallitar da shi ya zama wani abu daban ya dawo wani halitta daban daga da tsoka ne daga da ainihin kaza ne sai mu mayar da shi namiji ko mu mayar da ita mace sai Allah ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin alkiya tabbata ga Allah wanda yake kyautata halitta saboda Allah subhanahu wa ta'ala wato shine ya halitta dan adam kuma ya sanya dan adam a cikin halitta wanda yake ainihin wato mafi kyawu waɗannan duka stages ne da ake faɗa wanda ɗan adam ke zaune marahil ne a cikin mahaifiya marahil na waje wancan aya da muka karanta ta gaya mana summa nukhrijukum tiflan summa litablugu ashuddakum wanda dama mutum yakan bi waɗannan stages din na yaranta wato wanda ake kira shi dan karami ya je samartaka sannan ya je girma sannan kuma sai ya je dattijantaka wanda ita kuma wato wata suran ta ambaci wannan bangare na dattijantaka din khalaqakum wallazi khalaqakum تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى لعلكم تهتدون الله يقول هو الذي خلقكم من تراب الله ne halice ku daga ya duka wannan muna koma wajen annabi adam summa min nutfatin sa'annan gudan mali summa min alaqatin summa nukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum idan kuka gama kaiwa karfin ku kuka shekara 40 Allah ya ce summa litakunu shuyukha sai ku zama kuma tsofaffi wato daga nan kuma sai ku sake gangarawa ku sake dawowa baya har sai kun zama wato tsofi ta yadda komai sai an maka ko ko ina zaka je sai ka dogara Allah madaukakin sarki yace minkum man yutawaffa min kam wani wasu daga cikin ku kamin su zama tsofi wato mukan karɓi rayuwarsu waɗansu kuma wato sai mun karɓi rayuwarsu to yau duk binciken wato likita in zai bai wuce tsaya irin waɗannan abin da aka ambata to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala game da sanin su akan dan adam to ya kuma wuce wannan wato shi ba wai wannan ne yake maganar sanin mutum ba yanzu wannan wato tsarin halittarsa ne wanda kake iya gani to shi a wurin Allah subhanahu wata'ala bayan tsarin halittar dan adam to sannan kuma akwai ɗabi'u na ɗan adam wanda Allah maɗaukakin sarki ya san kowanne kuma in an haihuwa shi wani ɗabi'a zai wani sana'a zai wani addini zai ina ne zai rayu a ina zai mutu ina ne makomansa kaga ya riga gama da shi gaba ɗaya saboda haka ɗan adam yana tafin hannu ne wato na ubangiji yana kallonsa domin ya masa sani ciki da waje babu inda mutum zai je kuya wa Allah ko ya zo ce zai ba da wani uji ko zai faɗi wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki bai san shi akai sai yasa Allah ya rika faɗan waɗansu ɗabi'u waɗanda suke wannan ya shafi ɗan adamtaka duk wani ɗan adam to sai ka same shi yana da irin waɗannan halayya sai dai wanda ya fi ƙarfin zuciyarsa ya yi faɗa da shiɗan ya hana shi irin wannan ɗabi'a ɗan adam yana da ɗabi'a ta rauni asalin shi wato halitta ne mai rauni domin Allah ya ce yuridu Allahu an yukhaffifa منكم وخلق الإنسان ضعيفا الله يريد الله أن يخفف عنكم ألا نسوي لك سسوتا أبوه على شريعة كون إبادة سيتي وخلق الإنسان ضعيفا Allah ya halicci dan adam mai rauni wato shi a bisa madda ta halittar dan adam akwai rauni a ciki saboda haka lallai ne in zaka yi mu'amala da dan adam ka sani zaka gajiyawarsa a wani wuri saboda lallai shi mai rauni wannan yasa zaka iya yi zaka rika hakuri kana bashi uzuri saboda Allah madaukakin sarki wato a maddan halittar dan adam akwai rauni a ciki sannan dan adam mai musu wato yana da jayayya kafin ka ga dan adam ya yadda da abu yana da aiki akwai wahala yanzu yanzu abu gashi ana ji ana gani yayi sai ce da yi ba inda dai zo yana gengede ya ci wani bacci gaje ta ba bacci ba sai ce liki moye Allah wa rabbi zarge ta kalaka al-insan min nutfatin fa idha huwa khalaqa al insan min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin Allah ya ce kaga mutum mun halice shi ne daga gudan mani amma sai zama mai tsabara musu hmm. wato yana Da musu yanzu yanzu ne zai yi maka musu kamar yadda ya zo cikin hadisi na Imam Abu Dawud Nabi sallallahu alaihi wa sallam yace lokacin da Allah ya halicci Annabi Adam alaihi salam sai ya bashi shekara dubu da ya bashi shekara dubu ya ce to annabi adam zaka shekara dubu ɗaya ne kawai sai ka komo zuwa gare ni ya ce to babu damuwa sai aka damka daga bayan su aka ɗebo mutanen da za su rayu a duniya gaba ɗaya aka gwada masu amma lokacin duk suna kaman ƙwayar zarra Allah ya ce masa waɗanda daga gansu su ne za mu kawo su duniya ɗaya bayan ɗaya wane yana zuwa ta hanyar wane wane ta hanyar wane har su ƙare sai ya ga wani a cikinsu yana da haske ya ce waye wannan aka ce wannan ɗaya ne daga cikin 'ya'yanka annabin Allah da hutu sai annabi dawud annabi adam ya ce shekara nawa zai yi Allah ce shekara 60 muka iba masa ya ce to a ba bashi 40 annawa ya zama nawa shi ya zama ɗari to shi kenan ya ka ba bashi 40 aka cika mishi ana nan ana nan ana nan ana nan annabi adam ya shekara 960 zai mala'ika yanzu yanzu ya ce to a lokacin da aka iba maka ne yayi ya ce a mun yi da Allah shekara dubu da ya ce to ai ka manta ne kan ba ma ɗanka shekara da ya ba wani bashi sai annabi ya ce fajahada adam fajahadat zurriyata wato sai adam ya yi musu ya ce sai ƴaƴansa suka zama masu musu saboda haka annabi ya ce saboda haka ne aka shar'anta yin rubutu akan duk abin da aka yi in an zauna an yi wata ka'ida to a rubuta in ba haka ba ana zuwa mutum da zai musu yace fa nasi adam fa nasi zurriyatu annabi adam sai zama ya manta kuma haka ya zama wato turiyarsa ma suka zama masu mantuwa to saboda haka waɗannan abu jayayya to dan adam wannan kaman a jikinsa yake yana da musu ba zai yadda ba sai in ya ga babu yadda zai iya sannan kuma wato dan adam asalinsa jahili asalin ɗan adam shi jahili ne kawai Allah maɗaukakin sarki shi yake sanar da shi abin da ya ga dama wallahu akhrajakum min butun wallahu akhrajakum min بِآيَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ne ya fitar da ku daga cikin uwayenku mata la ta'lamuna shay'an ba kusan komai ba saboda kowa ya fito ne a tukururun jahili babu abin da ya sani bai kuma zan ko ina ba duk abin da ka gani a duniyar da yake koyansa saboda haka shi banda ihu ya ta kuka ba wani abin da ya sani duk abin da kaga in ruwa ne an koya masa sha in nono ne sai an koya masa duk abin da za a yi a duniyar nan har zama da dai zo ya rika zama sai an koya masa tafiya sai an koya masa Kome a rayuwarsa har ya wuce waɗannan stages ɗin ya zo yana iya neman ilimin wani abu ya ga bishiyar nima a gidansu gidansa ya ce mai fa'idan ta ya bincika ya yi kaza Wadda da tafiya ma sai da ya koya magana ma sai da ya koya yaren garinsu sai da ya koya duk abin da yake yi Allah ce bai san komai ba amma sai ga ɗan adam ya zo yana gadara da ilimi wai yana ganin cewa shi wani ne ya kai wani wanda yana so ya yi isa da ilimi to ya zaka kai isa da ilimi kai da ka fito duniyar nan haka ka zo rabbana yi mana masifa ba ka san komai ba duk ilimin duniyar nan da kake da shi waye baka Allah ne ba sai yasa da muka karanta a ayan maganan bashi Allah ya ce in an zo rubuta bashi kai kana da ilimi na rubutu to ka rubuta yace Allah yace in an tambaye ka ka rubuta dan me yasa sai Allah yace saboda ai Allah ne baka ilimin kai baka ka ba makan kama me yasa zaka yi rowa da shi ba abin da yake kayan Allah ne to saboda haka Allah subhanahu wata'ala wato yace shi dan adam wato ainihin jahili ne sannan kuma shi dan adam a asalinsa mai son zalunci to shi dan adam sai ya hana kansa amma shi dan adam asalinsa mai son kansa ne wato na da son kansa yanzu za a bashi abu da shi da wani ya danne ba zai ba mu wancan din ba ya zalunci wani Allah ya ce inna aradna al-amanata inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa أشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وكاغا الله يتعلم إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض ممن بجرد أمانة كسمي دا الجبال والجبال فأبين أيها من سكتي يا الله مو بدام يدوكم أمانة Allah ya ce fahamala har insan zai mutum ya ce a kawo zan <laughs> ga haka muke da duk wani da mai neman gwamna mai neman kaza ai shi amanan ne ba ana neman mai dauka ya ce a gani gani a bani kawai ni na kirki ne da rike muku Allah ya ce fahamala har insan me yasa Allah ya ce innahu kana zaluman dan sai yake zalunci shi mutum akwai zalunci saboda haka yake nema amma na yi abun gudu abin da za a tambaye ka akan sa kiyama amma kai kake nema yace innahu kana zaluman yace jahulan kuma shi jahili ne bai san girma amana da zai je ga yadda wanda ya wasa da amana zai kasance a kiyama ba zai yadda ya wato ya zo ya dauka abu na ƙarshe da zamu tsaya a kai wato shine shi ɗan adam gan shi wato Allah maɗaukakin sarki ya yi tsarin ɗan adam wato mai ruwa shi asali ɗan adam yana da ruwa shi kyauta sai dai koya ma kansa gwargwadon ayoyin da ya ji da hadisan da ya ji da falalanci ruwa ne zai baya amma in ba haka ba ba zai iya bada da sa ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal insana kulika halu'a idan الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الله يتشي تن أدب من الإنسان كاغا متوم كوليكا هلوعا أما لتشيشي ينال أنا ننسان أبن دنيا واتو إذا مسه الشر جزوعا إذا يلا سكولي يا ريكا رايكي wato san ba za a samu zaman lafiya da shi yau ya faɗi wannan gobe ya faɗi wancan an ma ya ce kai mutane na ku azzalumai sun bar mu kaza wai da masahul khairu in yaji alat manu'a Allah ya ce kawai nan zai juya ku bai canza zance ana cewa kaza ya ce ai sai ya shiga cikin layi wanda musu ji alat ce har yanzu ba mu ji alat ba ba ya so ba yayi ta ana cewa kaza wane yaya an ce fa gari ya dauka ya ce ai mu layin mu har yanzu ba a ba mu yana haka soya adam ne ba ya so ya bayar kullum shi dai gwamma a bashi shi kullum a bashi kullum a bashi saboda haka wannan ɗabi'a ce wato ta ɗan adam wato na da san duniya innal insana li la lakanut wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khairi Allah ya ce dan adam bayan kuɗi ne da da ne san kuɗi la shadi haka Allah ya faɗa so da dan adam yana son kuɗi kuma baya so ya yana da so amma baya so ya to amma wannan ana ma bayani ne dan adam wato a bisa tsarinsa haka yake in ka ga ya canja ayoyi da hadisai da suka canja shi in ka ga ya canja environment ne halalin da ya zauna ya canja shi in ka ga ya canja mutanen da ya rayu da su ne halal suka canja shi saboda haka lallai wato Allah ya yi cikakken sani ga dan adam wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah madaukakin sarki ne yake suranta ku cikin wato mahaifa yadda ya ga dama la ilaha illahu babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan yake yin nuni da cewa huwal azizul hakim Allah mabuwayi ne mai hikima wannan yake nuni da cewa wato hikima Allah ko hukuncin Allah ta kasu gida biyu akwai hukumun kauni wannan hukumun kauni wato shine abinda Allah ya hukunta ma bayi wanda zai kasance tare da su wannan da mu'minin da kafirin da fajiri da mutumin kirki wani ba zai iya gudu ma wannan hukuncin ba wato yadda Allah ya shirya maka rayuwarka za ta kasance a duniya haka za ka rayu ba yadda ka iya za ka rayu abauci to abaucin nan za ka rayu za ka je wuri kaza za ka je wannan wurin dole za ka yi accident dole sai ka yi wannan shine wato qada'un kauni wanda yadda Allah ya tsara adda ayi a duniyar sa haka za a yi wannan bai isa ya ce ba za a yi haka ba domin duniyar ba da sa ce ta Allah ne ko ba yadda ya to akwai hukumin shar'i wato abinda Allah ya hukunta a shari'a to abinda Allah ya hukunta a shari'a kuma to akwai wanda za su bi akwai wanda ba za su bi waɗanda suka zama kafirai ba za su bi dokokin Allah ba ba za su bi addinin Allah ba ba za su bi abinda Allah yake so ba waɗanda suke masu imani su kuma za su bi abinda Allah subhanahu wato wata'ala yake so to wannan hukunci ta shari'a ita wannan ba lallai ne ta kasance ba amma hukunci ta kauni to wannan dole ne ta kasance yadda Allah ya shirya yadda duniya za ta zama? to lallai dole ne haka duniya wato za ta kasance saboda haka muminai abin da ake nema daga gare su shine su saukar da kansu ga hukuncin Allah subhanahu wata'ala ta'ala su da'a wa Allah su bi Allah subhanahu wata'ala cikin dukkan abin da ya umarce su idan suka yi haka sai su rabauta su samu ainihin wato aljannan Allah Allah ya samu dace aya هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara wato bayan ya ambaci halitta wato na dan adam sai kuma ya zo da maganar saukan alkur'ani saboda dan adam in ya sauko duniya to kuma ba abin da yake da bukata kamar shirarwan alkur'ani saboda haka Allah ya ce ko allazi anzala alayka kitab Allah ne ya saukar maka da littafi minhu a cikin wannan littafi na alkur'ani ayatu wato ya saukar maka da littafi daga gare shi a cikin sa akwai ayatun muhkamatu akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai wato wanda suka yi bayani na shari'a um hunna ummul kitab kuma sune galibi a cikin littafin wato littafin alqur'ani ayoyin da suka yi magana akan hukunce hukuncen shari'a sune galibi wanda suke a fili suke ba tare da suna neman wani karin bayani wa ukaru mutashabiha akwai wasu ayoyin kuma suna da tashabuhi wato ba a gane ma'anansu wato da gaggawa amma allazina fi qulubihim zaygun amma wanda cikin zukatansu akwai karkata fa yattabi'una ma tashaba su suna bin ayoyin da suke da tashabuhi duk ayoyin da ba a gane ma'anar su sai su makale a jikin ayan sai su faɗi ra'ayin su ko su faɗi abin nan din su aqidar su sai su ce to ai gashi gashi ayan fa bata fito ta yi bayani kwallo yadda kowa zai gane ba to wannan rashin a gane ta kai tsaye sai su makale su ce ai ana goyon bayan abin da suke kai Allah maɗaukakin sarki yace fayattabi'una ma tashabaha suna bin aya mai rikitaswa min ibtiqa alfitna domin suna neman su fitin mutane wato su raba su daga hanyar Allah su raba su daga addinin su a ta'wili kuma suna so ne su yi mummunan fassara ma wannan aya yadda zai dace da ra'ayinsu ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san wato tawili irin na wannan aya sai Allah warasikuna fil ilmi su kuma waɗanda suke kafan su yayi zurfi cikin ilimi ko tabbatattu a cikin ilimi ya ƙuluna suna cewa amanna bihi kullum min inda rabbina mu mun yi imani da shi duka daga wajen ubangijinmu yake ma yazakkaru illa ulul albab babu mai wa'azantuwa sai mutane da suke ma'abuta hankula wannan aya da aka ce kuwan lazi kaga kuwa lamiri ne da zai koma wajen ubangiji dan kai la'akari kamar yadda muka faɗa da Allah ya yi magana akan at-taswir wato eh, abin nan ibda'ul khalq wato fara halittar dan adam sai an ambaci kuma saukan alqur'ani a galibi wato idan Allah ya yi magana akan halittar dan adam to ya kan biyo shi da saukan alqur'ani ko ya yi magana akan saukan alqur'ani ya zo kuma ya yi magana akan wato halittar dan adam kamar yadda yace ar-rahman sai ce allama al الرحمن علم القرآن خلق الإنسان allamahu bayan to kan lura kaga anan da yace ar-rahman sai yace allama al-qur'an kaga sai kira magana akan al-qur'ani kafin sai yace insa, insan wato sai muka halarci mutum wa allamahul bayan wato Allah kuma ya sanar da shi allamahul bayan ya sayar da shi wato yadda zai iya magana ko yadda zai iya zance Allah madaukakin sarki ce kuwa huwal ladzi anzala alaykal kitab shine wanda ya saukar maka da alqur'ani wato minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat anan Allah ya raba ayoyin alqur'ani gida biyu akwai waɗansu ayoyin muhkamai akwai kuma waɗansu ayoyin mutashabihai ukaru mutashabihat wato akwai wasu daga cikinsu mutashabihai ne a ukar wato malamai suka ce muftada ne kamarinsa kuma mahazufi ne ya'ani wato wa minhu ukharun mutashabiha amma sai aka jera zancen kawai aka ce minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab kaga sai a ce wa minhu ukharun mutashabiha akwai kuma waɗanda suke wato masu tashabu domin wannan ayan ta yi kama da can inda Allah ke cewa yau mai ya'ati la tukallamu nafsun yau mai ya'ati la tukallamu nafsun illa bi idni فمنهم شقي وسعيد to kaga kenan Allah yake ma ya ati la tukallamu nafsun illa bi akwai yinin da zata zo rai ba ta isa ta yi zance ba sai da yardan Allah sai Allah ce faminhum shaqiyun sai ce wa kaga wanda fi da kai wa sa'id din aka ce a haka da a dora to da a samu matsala wato sai dai a ce faminhum shaqiyun wa minhum sa'id kaga wannan minhum din sai an sake kaddaro shi kenan saboda haka kenan a cikinsu akwai 'yan wuta kuma a cikinsu akwai ne akwai 'yan aljanna saboda haka kenan Allah maɗaukakin sarki wato ya ce minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihan al wato yakan iya zamowa rikicewa na aya a wurin ma'ana ne ta yadda za a samu ma'anan ba a fili yake ba ko kuma a samu wato ishtibahin a wajen ta'arudi wato ga wata aya ne ta zo kuma sai ga wata kaman ta zo ta yi karo da ita ta yadda mai duba zai ga kaman cewa wato wannan ayan suna yin karo da ainihin juna to idan aurin ma'ana ne wanda mai sauƙi ne kai ne baka gane ba da iya samun wanda zai gane amma an a wajen karo ne da juna to lallai wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa a ce ga wata aya ta yi karo da wata kuma an kasa gane ma'anan da suke nufi ba sakamakon karon su domin Allah madaukakin sarki ya ce wa laukana min inda ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kaseera da qur'ani ya zo ne daga wajen wani ba Allah ba to da an samu sabani ne yawa amma tunda daga wajen Allah yake to ba da a samu sabani ba yadda za a yi wani wuri ya zo ya warware wani wuri ba zai yi ba maganar mutane bane maganar ubangijin mutane saboda haka wato wato abin da yake sa mutane su ga wani aya kamar ya ci karo da aya su kasa warwarewa ko dai ya zama suna da karancin ilimi ko kuma ya zama suna da karancin fahimta ko ya zama suna da karancin tadabburi wato ba sa lura da la'akari ko kuma ya zama suna da mummunan badafa dama akan alkur'ani ne ma suke yi maza su samu dan wani wuri da za su lankaye su ce qur'anin ma bai cika ba ko yana da matsala to wanda yake da wannan kuwa dama ba yadda za a yi ya rasa matsala duk wanda ke neman ka da matsala ya sa zai ka da shi saboda an ce wai ko a ruwa ka fada ne wani ya ce ka tada kura saboda kaga yana neman ya same ka ne da wani laifi <laughs> to kaga mutumin da ya fada ruwa ta ina kura ta tashi to saboda haka to in dai ne neman qur'ani da wani abu ne to dole zai zai samu abin da zai samu amma ta iya yiwa a kankancin hanga wato tunaninsa ne da ilimin sa ya zama yake ganin haka to Allah ya ce minhu ayatun muhkamat ayat jam'i ne na aya aya kuma mun faɗa cewa ana nufin alama kowace aya da ka ganta a cikin alkur'ani alama ce da take nuni zuwa ga isa na ubangiji domin ayan tana yin tahaddi wato akwai kalubale a cikinta akwai ijaz wato gajiyarwa ta yadda za ta faɗi wani abu ne wanda ku yi ta shekaru kuna bincike da ƙar ku gano shi ko ma ku gama binciken ba ba za ku gano shi ba ta fuskar abin da ke faruwa a duniya ku ta nazari wannan abin ba za ku iya gano shi ba ko kuma kalubale ne gare ku ga Qur'anin kowace aya ga ta da harfa muka shirya ta ku je ku shirya da ku iya kawo aya ɗaya ba za ku iya ba saboda haka kaga ta zama aya kenan minhu ayatun muhkamatun wato wa'inda ake abinda ake nufi da muhkamatun ai wato mutqinatun fi dilalati wal hukm wal khabar wato sun kai makura wajen ainihin shiryarwa da kuma ainihin maƙura wajen ainihin abin da ya shafi hukunci da kuma maƙura wajen labari wato littafin Allah na alkur'ani duk hukuncin da ya yi to adalci وتمت كلمة ربك صدقا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم التي وتمت كلمة ربك صدقا wa adla yace kalmar ubangiji ta cika sidkan malamai suka ce fil ahka wato ai sidkan fil akbar wa adlan fil ahka wato kalmomin Allah sun cika ta fuskan gaskiya a wurin labari da adalci a wajen hukunci saboda kai Allah ya hukunci to magana ya ƙare adalci an gama yin sa in ya bada labari to gaskiya ya gama ƙarewa babu wani inda zaka samu labarin da fi wannan gaskiya to saboda haka Allah ya ce akwai ayoyin muhukamai wato abun nufi hukunce hukuncenta da ban labarurukanta a bisa tabbas ne babu kokonto babu iskali wa ukaru mutashabiha wato akwai kuma hukunce hukuncen da suke wato gairu ma'aluma ko kuma labaruka waɗanda suke suma gairu ma'aluma saboda haka sai ya zama wato irin wanda suka zama gairu ma'aluma su ne suke rikitas da waɗanda suke sauraron alkur'ani to amma muhukama din nan sai Allah ya ce hunna na ummul kitab su ne wato majority na cikin littafin alkur'ani abin nufi wato allah maɗaukacin sarki ya zo da ainihin ayoyi muhukamai masu tarin yawa sai ya zo da waɗansu kuma mutashabihai saboda waɗannan mutashabihan wato in ma ta yadda in mun zo fassara akan da ya tawili ko za ka gano cewa me yasa allah ya zo da mutashabihai a cikin alkur'ani an zo da mutashabihai ne domin kada a bar maka abin ya zama kawai gara basa zuwa abin da aka faɗa wato kawai sai ka ɗauke shi ba tare da kai wani juhud kai wani kokari saboda haka yasa Allah bai kyale wanda kafansu yayi zurfi a cikin ilimi ba yace wanda kafansu yayi zurfi kam suna iya ganewa to kenan wato Qur'ani ba zai yi haka kawai ka fahimce shi ba sai ka karanta shi sai ka yi tadabburin sai ka nemi ilimin sanin ma'anarsa a wajen masanansa to in kai haka to sai ka san duk abin da yake cikin Alkur'ani ko kuma ya zamo an yi magana ne akan wato an kawo waɗannan mutashabihat din ne da kuma muhkamat ɗin dan muhkamat su zo su share mutashabihat wato ya zama su muhkamat din nan in ka karanta mutashabi baka gane ba to nemo muhkam ka karanta shi sai bayyana maka mai mutashabi yake kunshe da shi to wannan dai yake yin nuni da cewa lallai Allah madaukakin sarki ya zo da wato alkur'ani a bisa kashi biyu akwai muhkam akwai mutashabi lokaci ina ganin yayi za mu tsaya ana abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abin da muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh